Jama'a Assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. A ranar sha ɗaya ga watan Janairun wannan shekara, mun fara gabatar muku da shiri kan yadda ake danna haƙƙin 'yan arewacin Najeriya a rundunar 'yan sandan ƙasar. Da yadda Speto General Solomon Arashe da shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto Janar Mike Okiro suke cin karensu babu babbaka. wajen yin ƙarin girma ko sauyin wurin aiki ma 'yan sanda yadda suka ga dama ba tare da bin tsarin aikin 'yan sanda ba wato yin amfani da matsayin ɗan sanda da kuma cancantarsa. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar ɗin har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma chief superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. a wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kacu kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su je, domin ko an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce, an fara ne. doma cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko DCP da farko mutane biyar, hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka haɗa da John Jackson Maba daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa. da Olusola Babajide David daga ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar Legas. sai Titus Simba Lamurde daga ƙaramar hukumar Mubi ta kudu a jihar Adamawa da cika Abubakar Mai Damma daga ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga ƙaramar hukumar Oju a jihar Benue da Yunana Y Babas daga ƙaramar hukumar Taba Balewa a jihar Bauchi da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina. sai Mu'azu Zubairu Halliru daga ƙaramar hukumar Dukko a jihar Gombe, sai Rabi'u Yusuf daga ƙaramar hukumar Wukari jihar Taraba, sai Sanusi Yanma Lemu daga karamar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga karamar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isiyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad ubakura daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. To a bayan waɗannan kuma akwai wasu jami'an 'yan sanda guda shida masu mukaman DCP da ake shirin ba mukaman kwamishinonin 'yan sanda waɗanda su ne suke kan gaba yanzu haka a wannan layi. Dukkansu guda shidan 'yan arewacin Najeriya ne, hudu daga jihar Kebbi, guda daga jihar Taraba, guda ɗaya kuma daga jihar Katsina. To amma a yayin da wannan ke faruwa wasu ƙarin jami'an 'yan sanda su kimanin tara masu mukaman ASP sun kai kukansu ga hukumomi kan yadda aka yi maguɗi wajen ƙarin girma a ɓangaren su zuwa ga mukaman DSP, inda wasu ma aka ninka musu ƙarin girman zuwa mukaman sufuritanda. Musamman waɗannan 'yan sanda su ɗari tara sun zargi wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ladabtarwa ACP Jonathan Toworu da laifin musguna musu har ma wai sun ce ya alwashin cewa muddin yana kan wannan kujera tasa waɗannan jami'ai ba za su samu ƙarin girma ba idan an tuna a wani shirinmu kan wannan batun akwai jami'in 'yan sandan da ya faɗa mana cewar danniya da nuna son kai ba su ne kaɗai matsalolin da rundunar 'yan sanda ta najeriya take fuskanta a yanzu ba wato ita hukumar 'yan sanda ita take tura al'amura da promotion da su hukumar kula da jami'an sanda eh ita take shirya wa magana promotion sai ta tura musu wani da wani da wani da wani a qualified a bai promotion mm, cancanta cancanta yawwa mm. to amma amma a yanda ake ciki yanzu kawo bashin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda da kuma da yan sanda eh, shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ba da mutane ya ce a promotin din shi ma aiki shi ma aiki sai dauko ya bayar da a promotin su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran kasan dare ne a gaban su gaskiya yanzu da da na shugaban kasa yanzu kai kira da shi da zai tambaye kai ya kake ganin wata ya kake ganin za a ba gyara wannan al'amuran me za ka gama shugabanci wato warware matsala yake na kasansa idan na kasan da suna da matsala kuma kai kace ke shugaba ne to sai kai fatan Allah baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na kasa kai ba wa'annan eh, su shugabannin mai yasa za su iya to wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ba ne. babu gurbin da za a ce ga ofis din da Najeriya yake kike ne CSP a promotion ina zuwa assistant commissioner of police ko ina SP ko ina ACP a promotion ina zuwa DC hmm. sai a ce babu ofis din da za a kai ka ruwa kake na na an promotion kai na office da za a saka a to wani aiba laifi na bane ku za ku creation office da za ku bani su za su kirkiro eh su za su kirkiro doka ta ba su dama kina za su iya zuwa su ko doka akwai doka za a iya canja ta sai hmm. iya gyarawa za a iya gyarawa a creation offices a yi wacan wacce aikin ya yi ai ya creation more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promoting mutane ya kara raisin nan girma hmm. su muna fata dai gwamnati za ce za ce prepare akan wannan aiki da mun yi wannan abubuwa da haka kana ganin kina abu ne mai sauƙin a kirkiro gurabe wanda aka kire tun gurabe na ganin kashi tamanin daga cikin za ta kauce a sanar ba ba ita to amma kuma akwai batun eh, kamar saka wani san zuciya kila na ma wa za a ciyar gaba ba ka ganin ko da an samu gurabe misali a samar da guraben ba ka ganin wannan kuma zai zama matsala ga waye zai zama iya tun da kamar yanzu da kake ba misali cewa shugaban kuma yan sanda da shi aji ne kawai suke misalin abubuwan tsakanin su gaskiya kuma sai an sa ido a wannan sai an sa ido sai an sa shugabanni na gari gaskiya wanda za su aka tabbatar da adalcin su aka tabbatar su mutane masu adalci ne in ba ka ba kowane gyara aka yi ma wannan sauran zai shigo ciki ko da an kirkiro gurabe wurin da gaske wurin postin na mutane yanzu haka har yanzu ba ba za a postin ɗinka wuri ba sai ka sai ka san wani a wuraren da ba za ka gaba sai for men indicated only sai wanda aka san sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani wallahi wala kai ka ba ko ka cancanta ko ka cancanta ko kana da kwazo ko me kwazon ka in ka ganta kana da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so ne kawai magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazon yan sanda batun shi ce riga bane kawai in aka magance kuma shi ce ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna cikin mutu a ƙoriya su ma suna buƙatar kulawa. na shi dai babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi matsalolin da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na police yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji ofis na abin local government da muka ba gani duk wanda ka sani da police station da ka sani standard police station wallahi ba a basu. shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da na kudaden wannan dubu arba'in ta dubu arba'in ne ko wani ya ɗanɗara ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu arba'in ko ƙasa ko dubu talatin duk wata uku a ciki za ka sayo motocin patrol na police mai a ciki za ka sai takardun da za a bincike duk wanda zai zo statement ya yi a ciki za ka sai takardun da za ka tafi rubuce-rubucen ka a matsayin ka na dpo a ciki za ka yi wa motar ka sabis ka gyara a ciki za ka biya ya sandan ka in sun yi tafiye biye ka biya ka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu bayan fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in bada local government da sabuwar sassa government da suke ɗan taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin da sanda ba zai yi ba ba zai yi ba masu sauraro ƙarshen shirinmu kenan a wannan karin sai kuma a shirin mu na gaba za ku ji mu da wani sabon batun fal ibrahim alfa ahmed a birnin washington dc ke cewar a huta lafiya.